أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آمين أدري إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين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 a wannan masallaci da albarka wato masjidul ilmi da muhammad suleiman rahmatullahi alaihi wannan masallaci ana ke masa masjidul ilmi da muhammad suleiman allah ke masa rahama mun haɗu wannan wurin tare da shugabanninmu iyayenmu mata da jagororinmu da yan agajinmu shi daya a wannan majalisun babban malaminmu fadilatul doktor sheikh imam Suleiman Bawa Argungu Allah ya kara mara shi albarka. A gaskiyar zance ban ɗauka malam ba zai iya dawowa ba zuwa rana wa yau. Amma dai magana da muka yi da shi abinda da ya je yi da kammalawa ba zuwa rana Asabar. saboda yi sha Allah muna fara zuwa rana a sabar abin da yake ya kammala Allah ya dawo mana da shi lafiya Yawwa masu albarka muna cikin wannan rana da albarka rana alhamis ashirin da biyu ko ashirin da uku haka ne nawa yawa ashirin da bakwai ko ashirin da shidda ashirin da bakwai ga watan zulqa'ada hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ɗin dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yau muna wato sha nawa ne yau muna sha hudu ga watan ne eh, watan biyar muna sha hudu ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa da maryam isa shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda kamar da kuwa gani tare da ni akwai dan uwa alhafi wato gani jafar abu amma wanda insha Allah za mu yi wannan karatu tare da shi wata raye ta to ina adadin muhammadu mai ke faruwa ne babu na abu tsakani da allah ana muhammadu kusan da ya gabata bai zo ba eh, wannan ban san kudurin da ya sami samu shigowa ba jiya sun shigar da na yi kokarin da samu waya sai har jiya duka waya ta fuskar samu amma ina ma filin baya gari wannan shi ne dalili amma ba tare da wata matsala ba wadda ta sulko tsakanin mu da mu da shi ba mu da matsala wannan aiki da kuma gani ana yi na addini aiki ne da ake yi saboda Allah da kuma neman yarda Allah muna roƙon Allah shi muna jagora shi gaba da darasin wannan littafi za su sauke. wato guzurin ma'aurata guda biyu fi a hadisu fi a hadisi tsaye da sakarai a cikin hadisan shugaban mutane da aljannu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi hadisi na talatin da ɗaya hadisi alhadisul hadi wasu hadisi na talatin da ɗaya haka ne za mu tashi alhadisul hadi wasu hadisi na talatin da ɗaya hadisin ummul fadl yake an ummul fadl radiyallahu anha daga ummul fadl Allah ta tsara mata yadda anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabin tsira annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la tuharrimu ar-rad'atu aw ar-rad'atani annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la tuharrimu ar-rad'atu shayar da mamma tsutsa guda ta mamma ko tsutsa biyu ba ta haramtar da auratayya tsakanin namiji da mace abinda ake nufi kusa a tsarin musulunci idan mace ta shayar da yaro mamma ta ba shi mamma to daidai take da uwarsa ta cikinsa yanda baya auren uwar ciki ne to ita ma wannan mata da ta ba shi mamma baya auren har abar, in ko su ɗai sun karge rage duniya yanda baya auren ƙannansa da yayyansa to haka nan baya auren kannan wato ɗiyan wannan matan maza ko ɗiyan wannan matan mata ita ma mace idan mace ta shayar da ita mamma to wannan wanda wadda ta shayar da ita to ita ma ƴaƴanta ba ta aurensu. su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya harumu min nasabi ya harumu min ar-rada'ati ma ya harumu min an-nasabi ya harumu min ar-rada'ati yana haramta saboda shayar da mamma ma ya harumu minan nasabi irin abin da ke haramta saboda dangantaka ta jini yawan muna tare to a nan sai ga shi an yi muna hadisi daga umar fadar cewa tsotsa guda ko tsotsa biyu ba ta haramta wasu wannan ɗaya ne daga cikin maganganun da wasu malamai suka ɗauka cewa shayarwar da ke haramta auratayya ita ce shayarwar da aka yi cikakka shayarwa amma yaro ya taɓi mamman mace ya tsotsa haka ya koma jayowa ya tsotsa ba biyu ba to wannan malamin suka ce in dan wannan na baya sa a ce matan da ta haramta gare shi ko ɗayan da ba haramta gare shi kenan sai wacce irin shayarwa duk shayarwa da ya rika bambanta ya tsotsa ya tsotsa ya tsotsa ya cika cikinsa wadda shayarwar da take zama daidai da ya ci abinci sannan tsawon lokaci kuma ko 'yan anjima ya koma karɓar mamman ya tsotsa ya tsotsa sai dai ya cika ciki ne da irin wannan malami suka ce to ita gaba tana haramtar da auratai <coughs> amma irin wanda tsotsa ya ɗan kama kawai ya tsaki ya tsotsa ya tsaki suka ce to wannan ƙarƙashin wannan hadisin baya haramtar da auratayya tsotsar da ke haramta auratayya irin tsotsar da in yaro ya yi ta wato naman jikinsa na iya kukkugowa yana iya samun karfashi da himma da kokari sanadiyar wannan ita ce take haramta shayarwa sosai da suka ce kuncinan tsotsa na wacce ko shayarwa na wacce za ta iya kafa wannan suna sai suka ce uku wasu da ke hudu wasu da ke biyar to maganar biyar tana da ƙarfi duk yaron da ya sha mamman mace ya sha ya sha ya sha har so biyar suka ce shi ka shi ke nan, ta zama uwa gari iyan da sun zama yan uwa ne babu aure ɗaya wasu malamin suka ce a kai ko tsotsa ɗaya yan rika yi sha yi sha yi sha ko biyu shi ke nan ta haramta da shi kuma ‘ya'yanta su haramta magana da yake mai faɗi sai manya-manyan malamai za su iya warware wadda matsala amma dai tun da hadisin mun riga mun shigo mun sanar da shi dole mu ɗan faɗi iya abinda Allah ya san da mu wanda mun faɗa kuma a nan jan kunnan da nake da uwaye mata a shiga titi wajen ba kowane yaro da uwa ta ta ka rike min shi za ki ba mamaki saboda ne kada su zo su girma ya ga yarki yana so ya aura amma ke daga ke ba shi mamma ba zai aure ta ba na ga irin ga kisa kasai yaro na kuka yarinya na kuka saboda ne yana son ta tana so ta an ji an yi rayuwar makaranta ko da bincike ya nuna daga baya yaro ya kawo wanda yake so ya aura sai uwar ke ce mafakar gidan wasu sai ce ba san wani da da aka ce maka zaba ko ta ke yar gidan wasu wadda wanda tabbar gidan aka fasta jaririya ta ya yi to ba ta auren don lokacin muna aiki zamfara ai wannan yariya da muke aiki zamfara ko ta wuri guda muke aiki to sai zama da duk inda ko za ta wani wuri ni ta gaban ma yari ni ke ba ta mamma to da ta ajiye yiwa ya kowa kashe ba ta auren sai kuka kuma irin wannan auren ko da an kulla shi bincike ya nuna cewa eh kun sha nuno guda shayarwa irin wani shari'a ce da shi a raba wannan auren sai a raba shi na ga ka tsini ne wannan yare bincike ce ta kai na ruwanta ita ta wala tana son abinta nake na ji kai ko bi ka ci wallahi dai malam mun shafa da juna muna son juna nake na ji kai musulmi ne ya ce eh malam musulmi ne nake ke musulma ce ta ce eh malam musulma ce nake so ya za a ce muku Allah ya ce annabi ya ce ku zo kuna wani tunani na daban ai ma kana da mu'minin wala mu'minatin وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله ما كان لمؤمن baya yiwa ga wanda yake mummuni wala mu'mina ko mummuna idza qada Allah wa rasuluhu amra idan Allah da manzo suka zartar da umurni na aiko a bari an yakuna lahum al-khiyara a cikin sura da zaɓi kai musulma ce kai musulmi ne ba ku da zaɓi ko yi hakuri mana ke ki je ki auri wani ke je ya auri wani ku yi haƙuri saboda ne ga ƙaddara da kuma cikau saboda haka a nan abin da ya shayarwa yana da son a kula ana so a kula domin akwai ƙa'idoji a likitanci wanda in mutum da wata matsala bai kamata ta ba yaro manta ba ko wani rashin lafiya irin rashin lafiya da ana ɗaukar akwai su ko babu akwai musulman nan ba mu da notin ko guda a nan ba mu da notin ko guda a nan ba mu ta yes akwai ta to ina so yi tambaya ke ce malama yanzu ina so yi tambaya malama ke ce malama waɗanne irin turuta ne a likitance wayanda idan mace na da su bai kamata a ce ta ba wani yaro kai ko nata ma za a haramta mata ba shi mamma akwai su ko babu na to ba na maɗan taimaka muna akwai yauwa ciyon miza mutuwa da hausa ciyon anta akwai shawara wata shi ne kiyon shawara na in mace da shawara bai dace ta ba yaro ba ko da ɗanta na saboda yana iya kamuwa da ciyon akwai ciyon tari ana iya ɗauka ƙaramin na uku akwai ciwon hiv wadannan da hausa abari kusa eh hiv bai dace ba akwai ne tokundiya akwai ciwon hauka yawwa akwai ciwon hauka in mutum na da matsala na hauka ko da na ba a bari ya ba shi mamma sai dai a aiki yaron gaba ɗai kai amma dai malama ce mun ruwan karatu da wannan ina ma a ce nan take gaba kun gani ko wani abu ban ji abin da take bari to a yayi haka ai mun dan wasu ko kuma wasu sun ji saura a ji a to a takaice in mun ɗauki waɗannan suruta za ka ke karke da kawai kowa ɗumi ba za ki iya ba ki mamma saboda yana yiwuwa yana da kurewa ga matsala Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace so sai an ba da kudawa kwarai da gaske game da abin da ya shafi shayarwa gudun kada a je yaro ya iya kamuwa da irin waɗanda suruta hausawa sun ce rigakafi ya yi magani da ka daidai ne a bi shari'a waɗanda ba zai da kuka an ba za su a kuna da sannan ƙari kuma yaro ya ga ya hada su tana so amma kuma babu aure tsakanin saboda irin waɗanda da lallai Allah ya sa mu wannan hadisin rawahu muslim imam muslim ya zoshi a cikin ingantaccen littafin ba. hadisi na da biyu, ثلاثين wa Sanatun. الثاني na حديثنا da biyu. عن عائشة رضي radiyallahu عنها daga ummuna Aisha Allah ki ƙara mata yadda da ita da mahaifinta. Kalat, ummuna Aisha radiyallahu anha ta ce, Dallaka rajulun ra'atahu salasan, wani mutum ne ya saki matarsa saki uku ba muna ji wani mutum a zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saki matarsa saki uku menene matsayin saki uku a musulunci banda wannan hukunci nake so da ce. haramun ne ko musta ne ko ko sakin bid'a ne haramun ne namiji ya fi mace saki uku cikin kalma guda lokaci guda eh ya yi haram to ya takara ba ita ko ita ko ya takara da sassa an gaba saki uku kuwa dali ta yi gangan shigo kuma ta taimaka a yi haram saboda wata shaƙe rigar miji ta ce ba ni mizan ba ki ba na ba, ya ce to na ce ta ce nawa ta ce guda ta ce wallahi ban son guda wallahi in ka haihu da kowarka da ubanka ka ba ni in ta kai daga bango ta matse ya jika wacce mutu sai ce na yi miki uku malamin suka ce saki da ya ba me yasa ya sake shilas bane ya gani in ta saka ya kuci ya dan hito sai ce wallaha ko guda ba wannan sake sakin azaba na ne azaba ta ta sake ko ku an da shirya da wasu ƴan kidnapper ko da wasu haya kila aka zo gidanka aka ce ko ka sake ta ko a kai ka lahira ka ce nawa na kuka sani su ce aka sani uku na ka ce suna ɗari duk da ba saboda cilis ta kanka ba zamanin annabi muhammadu na da wasallam wani mutum ya fice mata sai sarki uku Malamin suka ce sakin nan uku ba ya yi su ne jumlatan wahida ba fi makanin wahid ya yi su ne lokuta daban-daban can ba a rasa ba ya yi guda can ba a rasa ba ya yi guda har sun da kai uku to ba yin kashi uku ba da ƙa'idar musulunci idan aka wa mace kashi uku ba ta da wurin zama gidan la la'a. ba ta da wurin zama gidan miji maganar ta ce za ta yi zama ɗiyanta ƙwaƙwau zai yi wa babu magana kike za ki zauna zama ɗiyanki allahumma sai in ya kasance gidan yana da yalwa isassa mai gidan yana da halin da zai iya killace ki ya ja wata gina ya killace ki da ban inda zai samun amincin mata tana da nasuwa ɗari bisa ɗari ba sa zargin taron. in akwai wannan da ciko madadin nan zan taimaka miki ga ɗan lungu can ki je ki zauna amma dai ki san da cewa shari'a ba ta ce sai na ba ki wurin nama ba na dai tallafa miki sai ki zauna nan kina kulawa da yanzu kuma ya shiga taitayinsa da yawan zuwa inda kasa gefe duk abin da zai sa toma shigo karye yi amma abinci da komai na ɗayanka yana iya aunawa ya ce ma iya je ku kai ko ku sai mu ita dai ba ta da ciyarwa kuna ji Allah ya sa muna tare ba bai ciyar da ita ba ta da matsugunni gida ne eh bai cishe ta zai tashe ta zai mata sutura sai dai ganin dama ce bisa ganin dama fi sabi da tsari in ya ga dama wannan don samun da tsuwar kwanci hankali in zai zai zai bi ta iyali ne sai ce ɗan turna a tammana na kasan gashi ku bi ka wanci sai a samu mai hankalin cikin su da Allah wanda a ƙori gida ko mai nutsuwar cikin su sai sai ce wancan gashi wannan baki jama'a ba a so su kowa banna ba dan wani alheri ya ce sun ce gashi yan boye Allah ga ka yan boye Allah mai in su haka yi ka mai da abu ka bar wani shekaru wata da haka shekarar muka za ta yi an tara ta ta kawo rabuwar mu kuma ke ma ba za ki so a yi haka nan saboda haka bari mu ɗan taimaka ba ai makwabciyar ne sai a ɗan taimaka mata a kai mata duk musulunci ya yi shi ne a yi mun saki uku wata rana ga hannu to bismillah wa alaikum salam daga murya na eh eh ba ta gama idda ba sai Allah ya sa mujiyar eh eh yanzu abin da ake magana shin matar da mijinka ya mata fashi uku tana wa miji idda ta gaba ko ba ta yi ya yi mata su na? ya da kwana biyar eh da kwana ko dai da kwana nawa zai ba ta gama idda ba za ta yi mai wanka ko ba za ta yi mai za ta yi wanka tunda da ta gama idda wasu ma eh ne ce magana wankan iddan ne ko iddan magana wasu wannan wasu malamai suka ce a tun da sun shi uku ne ba ta yin wanka to eh tambayi iswa eh eh eh eh to magana mai ƙarfi wanda galibin malamai karin jaruwa shine ba ta mai wanka ko ba ta gado saboda take uku a tsakaninsu inda take ɗaya na ko biyu a ce ma ta shiga amma akwai malaman da aka irin wancan fahimta wallahu a'lam amma dai za mu yi bincike insha Allah mu fara bincike game da wannan matsala in mun zo na sati mu wadda ta da karin Allah amma yanzu dai muna kan abin da malamai suke magana na ku ci gaba ku ci gaba shi ne wannan matar miji ya masu saki uku bayan ya matsaki uku ba ta zawaje a yana tare sai ta gama idda ta hanyar tsarki uku ko kuma wata uku to sai ta yi aure ta samu mijin aure kuma sai ta aure shi bayan ta ce ta yi aure sun maɗallaka ha sai wannan mijin na biyu ya sake ta abala an yi da kula ha tun gabanin da ya kwanci aure da ita wani dalili yadda da ya kwanci aure da ita ba ku san mai a dalilin amma dai gaskiya ta bayyana da ya kwanci aure da ita amma kuma sai ya sake ta قبل an yi da فأراد زوجها الأول arada تنور قويسة من sai mijinta na farko ya samu labari cewa mijin ya fice kun gane ko saboda haka yayi niyya an ya har shi aure ta bayan ta yi eh a'a ai yana labarin cewa ba ya kwanci aure da ita ba yana son ya zo shi aure ta muna tare sai mijin da ya niyya ya zo ya aure ta to kun wannan matsala ce babba za ka fito a sai da ita kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن aka tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da wani wa annabi ya ce la ba zai aure ta ba shi mijinta na farko hatta ya zuka al'akaru sai wancan miji na biyu ya yi kwanciya aure da ita min ta. na daga irin kwanciya auren da mijin farko ya yi da ita. Suna jihar kunga fassarar na karka ce ko ba na fahimtai kai karfe. kar ku ɗauka fassarar ba na sai da fassarar ita ba a na zo da ita yadda dai ku kuna fahimta ko ku gane ba wanga mijin na bai yiwa ya aure ka sai mijin nan na farko ya yi kwanciya aure da ita kamar yadda shi ɗin ya yi kwanciya aure da ita kun ga wannan rikici yau babu abin da ke hada samun suke su zo kasa da irin wannan an waye gari yau mace sai ta shirya da namiji ba ɓoye-ɓoye ba ne ina tabbata muku ne labarai ingantattu mace ta shirya da namiji cewa wata tana shiryawa ba wata babu shiri zuwa ɗaya zaɓe ta sa a yi mata allura fulani za a ɗaura aure gobe ta sa a yi mata allura fulani yau yayin ga mata fulani yau ko ta sha wani magani sai ta fara jini an ɗaura aure yi gobe ko an ɗaura aure ta ce gidan tana ne tana jini sai da ta yi sati biyu an kai sati ɗaya duk tana cikin lalura an ka shigo sati biyu sai ta da bala'i kuma ga shi babu kwanciya aure kwanciya aure sai in babu kadura kai ko daura min kai an kai da da kawai ina jin ka ni da kai da kai wulaƙanci yau gobe wulaƙancin gobe da shi ko sai husata ya gabe ya hamburin wulaƙanci sai ya sake ta to da ya sake ta wannan aure ba ki da shi ta yi aure sunan da ba sai aure ba Tattara. amma inda ta yi idda da jira wani namiji zo su sake mutar ta aure in yi fide ta aure suka yi aure aka yi kwanciya aure sannan aure ya kawo kuma da sharaɗin babu shiri ba shirya wasan da shi ba shi shirya da ita ba ba ita ta shirya da shi sannan kuma ba wani kaɗai ne ya ga auren soyayya ta sai wanke da wani yau ga saura bari in aure ta in na aure ta ne wacce ya aure da ita in na ta kuma dan bawa Allah mata su ba ya yi ya tausaya mata ba to shi ma in ya aure ta auren da ya ba saboda shi ake kira nikahu talib ya aure ta da nuhin ya halatta ta ga mijin farko ya aure ta da niyyar ni mijin bai san a yi ba ita ba ta a yi ba amma kawai ya aure ta saboda Allah da sunan aure sai ya ji kawai wani dalili ya samu sa sai ya sako ta da in yau an kai auren gobe ya sako ta shi ke nan ta idda inda ya kwanci a wurin ta gama idda tsohon mijin sai so da daya ba muna fahimta eh ana fahimta in kwanci a wurin guda an kai in jikin jikinta ɗaya yana shiga jikinta ta yi siya hito to an yi kwanci a aure wasu abubuwa ba su yi an gude su gare ku akwai su da yawa da makirce-makirce da dabaru-dabaru wayanda ma ta kullawa duka suna nan don musar da su amma irin wanda wuri akwai ƙananan yara akwai maza wanda bai kamata kalamun nan su yi su ba don ya mu bude su duk dai da sisa da cikulla in dai cikulla wasa da sisa saboda a waɗanda ka auren ƙananan yara ina ce ƙananan yara ke tsohuwan mace ke aure yaron da bai san ya aure ba ke je ke mai dubaru da wayo haka ke dauke hankalin shi ke shi cinyoyin shi ya aka kwanciya na yi da shi ko ba haka ba Ba ta ki tsul ta sai a tafiye shi zai sanda ba shi ya ɗauka kwanciya na yi da shi aure ne ba ke ke san tsakanin gida wasu na ɗaga hannun ta kai malama ina wallahi ban ko dai shi yau nan gaba a yi hakuri don wallahi ban jami'in abu to a kai mata abin magana ta jima kuna jin tattaunawa da muke yi ko su ma maza suna biye da mu wallahi na ta suna don suna saurari da wanda a cikin gidaje suna biye mu wallahi eh bari mu ji mai ciwon ta tambaya wa alaikum assalam ba a ba shi magirfan ba ba ta ya fi bakin ta so so so in dai sun uku ya mata da yanzu ya giya guda yanzu ya giya duk wannan nan yabon aure sun dawo na ne inda matsala ta ce a ce saki biyu na to amma yanzu saki uku ya sai ta dawo mai yanzu yabon aure sun dawo na ne in yau suka samu matsala ya suke ta saki daya saura biyu mai tambaya ta jiya ko sauran mutane sun biyu yau kuna fahimta to a nan mutu tsoron Allah ku ku daina shiryawa da wasu da akwai an matan da ke ba wasu mazaje kuɗi su aure su hajiya malayin ta hanyar za ku masu yi haka rabu tsoron Allah musulunci ba wasa ba ne ku gaya wa sauran mata su tsoron Allah eh, Allah ya samu daɗi ba ya aure ba in ki dawo zina ta hukai in bai sani ba ke ka sana ba aure da ke in ya sani juzura ta ana nan kuma ana kai ana yan dabaru da wayo za ta ce ta ya hawa na gari ta ce za ta ratar kai yanzu ma wai wayewar mu ta kai ga ko auren ma ba ba a ɗauki mace daga nan argungu ka yi lalle ya yi menene babu wani jinta amma a taro a ce an ɗaura aure a dauke ta a wajen tambuwar ko a wajen sayina ko a wani gari sai sai ta zama da bayan yan kwanaki can wata ɗaya wata biyu sai ta dawo gida sai a ce wai auren ta ya ina mijin babu kawai an shirya yaudara da dawo kuma da za ta zo ta zauna masa koma wani tsohon mijinta ta ci gaba da rayuwa wai Allah aka wa dubara ba wa Allah dubara na eh eh eh eh eh eh eh to yana zuwa idan mace na da yaƙinin cewa wanda da zai aure ta mijin tana ya shirya da shi to kasa ya amma in ba ta sani ba wannan shi da Allah shi in ta ce su rasa aikai ita ko aure da su an gaɗi jama'a? Allah ya mu kiyaye da wannan yana da haɗari kware da gaske wanga hadisi yana karantar da mu idan mu ce mijinta ya je ta saki uku ta gama yadda ta auri wani namiji na biyu sai sun yi kwanciyar aure ingantacciyar kwanciyar aure ba a ce sai so nawa ba in so guda sun kai kwanciyar aure ta ji mijin nan ba ta son zama da shi shi kenan sai wani dalili ya tafi karamu ko mamajin ka ya da cikin mazuka su ya dawo da yi inda shi ke nan su zuwa auren shari'a ba ta abin abinda ba a so ka a samu yarjejeniya da tare akwai wani auren da aka ce ma auren ɗiban wuta me auren ɗiban wuta shi ne mace ta aure namiji ita ne da zuciyarta tsakanin da Allah dai babu da za su ci ta aure tun da shari'a ta ce ta ci a wani ta ta aura bayan ta ce kuma shi ke na wani dalili ya sa sun karabu da miji ba wani abu ta ba shi ba shi ke zan sun auren ya kusa da awarsa babu wani lafiya mutane na za su shaka ta riba kusa to ba wata ta ciwo ko buru ta kakku ne yadda ta tsoron zama da tsohon mijin da haka wancan ɗin bai yi mata saboda mu'amala saboda abubuwan da suke wara ta kanta ba ta fahimci kuma wallahi ku mutum da mazajen kun ga mijin hwari wallahi ku ta ɗaukar da mijin hwari mijin hwarin matsala ɗaya duk cin kuskure kista matsala da mijin hwari da wahala ki samu iri kamar yadda shi ma namiji ya yi taka tsantsan da matan hwari wallahi in ya rabu da ita da wahala ya kuma samu mace irin wata rana tana ta ba labari na jike kada ta ce kai ani na ga mugun abu daga mai bakar dauda sai mai haniniya sai mai nila ranar ce ke jibira jarabawa ce ke haƙuri mijin nan na fari aika da zarfan da shi ma matan nan ta fara aika da zarfan da auren nan ba ƙaramin amana a cikin ne ba aure ne na amana lokacin ba ka da komi lokacin ba ka da wani girma ba ka da wata daraja ba ka da matsayin komi ta zo su tara ba kun ga aure kai ma ita ma ba ka da ba ta da komai ka aure ta lokacin ya kamata a mutu juna in kun ka samu matsala ko duk sai kun tada da ku da kuma wanda da yake kwakwa sai wanda adala yake cikin Allah ya sa mu dace Allah ya gane da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon biyu na muna da sauran lokaci muna da sauran lokaci ko mu tsaya nan minti hudu wani musa wannan hadisi rawahu muslim sayyid sayyid muslim al hadith as-salis wa thalathun hadith na uku. an aisha radiyallahu anha daga ummu aisha Allah ya kara masa yarda tace kana rasulullahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yufaddilu ba'duna ba'dana ala ba'd manzon Allah baya fifita sake mu akan sashi wanda manzon Allah na da matan aure har guda ta tara Allah ya halatta shi aura sai ni ke ku a halatta miki shawara hudu gedi ya tsaya hudu shi ku an mai auren mata tara banda ku yanzu to ummu na aisha ta ce duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya zai ta sake ma kan sake fil qasdi wajen rabon kwana Allah ya ba shi dama in ya ga dama yi musu rabon kwana in ya ga dama kai ya yi musu rabon kwana amma duk da haka manzo Allah ya zaɓi ya yi musu rabon kwana turjiman ta sha min hunna har zuwa ƙarshe duk da haka sai manzo Allah ya zaɓi a'a bari ya yi musu tsarin rabon kwana ya ɗauki rabon kwana kullum kullum wagga ya ke wurin ta gobe wagga jibi wagga har matan nan tara muna tare da ku manzo Allah baya jibi ta sashen mu a karsace bilkasin wajen rabon kwana min muktihi inda na na daga zaman da suke inda mutum kowace manzan Allah ya kai ta take kwanan nan da an raba dare da yini haka manzan Allah cewa kowace in yayi dare da yini yayi wancan daki haka yake kowace kwana daya daya kamar da kusan garibin wa a kasar Hausa idan mutum na da mata hudu to kwana guda guda aka idan mutum na da uku duk kwana guda guda aka idan mutum na da biyu a al'adance kwana biyu biyu aka ko ba haka aka kai ba a al'adanta ga mutum in kun gaji ba kusan kwana biyu sai ku ce a zai da su guda guda in ma kuma gada ba ku ce a yi rabon dare da yi yau ta ɗauki ni, sai ku ki ɗau dare gobe ta ɗau dare ki ɗau yini yanda da rana ran da yake wurin da rana sai ka aikin rana ran da yake wurin da dare sai ka aikin dare ko ko ran da yake wurin da rana sai ka yi miya ita ka shinkawa da daddare ita ka tuwo ke ka zina sani in kun ga dama ku ce mu za mu yi rabon kwanan mu kwana uku wato duka nan da kun gane sirrin da kun musa sirrin shine ya danganci miji wace sana'a yake wani aiki ya in al'adar yanayin aiki ne zai ba shi damar da zauna inda kuke cikakken zama ai wannan tsari ai rabon rana ai rabon dare ran da yake nan da rana yana aikin rana ke adda ran da yake aikin dare ai rabon tsarin aiki ya san ce da mutum tsara haƙƙin rabon kwana haƙƙin mata ne namiji bai da ikon shiga ciki cewa ɗaya za ka yi sai ku daidaita kau su daidai ta kau mai gida ga abin da mun ka tsara mu tsarin da mun ka yi duk wanda take wurinka ba ita ta aiki ba wanda ba ta ka wurinka ita ta aiki to rakaran da kake daki wance ita wance ita iyaka ta kashe abinci ka kawo mun ku zama ku ta abarcin akwai dani ko babu kai koran da yake nan iyaka ta kashe abinci ka kawo gwanon ku a samu ba ne ita ko ita ta aiki tsari ne da kuka tsara maka wasu na tsara wancan ka biya wancan ka ko ko ba ana yin haka ba to tsari ne na kun da sani amma dai ummu na Aisha radiyallahu anha tana ba da shaida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah baya fifita wata akan wata a wajen rabon kwana a zaman da yake a wurin wa kana alla yawmun tace yini yayi karamci illa wa huwa yaqufu alaina jami'an face sai ya zagaya muluka me kake nufi sai ya zagaya su malamai suka ce ana nufin sai ya kai mu ziyara kowane ɗaki bayan sallar la'asar da wanda yake wurinta da wanda baya wurinta in ya zo sai ya fara daga ɗakin farko ya gaishe ka ya tambayi yaranta ya yaranki ya yanayinki ke abubuwa alhamdulillah ya iso ya sai ɗakin waccan haka yake musu ba wai kwace aure yake amma yana shiga haɗa yi zaune sannu yauwa to ya abubuwa to ai abubuwa kuwa cikin Allah sarki to Allah ko sarki wani ne mhm to ke ko Allah ya ka zuwa min to ya Muhammadu ya ji dama ku yaya muhammadu muhammadu ya ji dama a yi turan da kafe allah ya kame mai to alhamdulillah to ina zai an juma to allah ya tsari ya dan raka shi haɓa duk ko wani a abin nan shi wata ɗaki ita ma mai wata ɗaki ta tarba san da zuwa yawwa yaya kuke lahiya a gaisa shi wata ɗaki duk sai ɗakunan na ya leka ɗaki ko ya gaishe ta kuma ya tambayi lahiyar ta sannan wadda yake wurinsa da da yin ta yadda take shi kenan sai shi ya tashi sai yi zama ne wasu lokuta kuma sai ya tara gori ɗaya a zauna a tattauna matsalolin gida a tattauna kuma ba a cewa sai nan da ake wurin wanci a'a takan dauro kowace a yan an samu dama a wata ila aje duk wata za a yi wannan zama to ran da ake wurin kowace ana yi mata wata kawai ce a ni wanda ya zama ce amana na ni duk a garin da za a duka basira sai aiki na wallahi ban yadda ba a duka kowace yi mata ta amma kuma sun zo ku zama kan ku hala miji in ya zo baki kowa ɗaki na ɗaya ga tsayi sai dai hin ɗaya bakin kurcin kowa eh, mama wance mama wance ina hujjarka kashe kaza ai kashe kaza ai haka ake to kashi kasa ba ka shigowa gari da wasu ko ba ai ba da ne abinda Allah yi kawai wani abu ya tsakani in ki jawo ke gina su a a a to da Allah ya miji na da damar shiga ɗakin wancan ya ɗauko kaya da bai ɗaukowa ko ba da kaza ko ya shiga ya ɗauko wani abu ko ko ce ya baƙi wurin keki ku saurara wurin keki ce ya baƙi Idan bai da baraya kai sai shiga ɗakin wata ya watsa ruwa ya shiga tola ɗin ya watsa ruwa babu wani zargi ko wace ana iya aka yantar kama ya watsa ruwa ya hito ke ma ki ba da kaya ne a kawo sama da ni in yace shigo na ki da waɗanda a cikin ɗaki za su za su harbu sai shi aiko mata ne ya sa sai ya wucewa duk mai yin wannan kun yi shiru akwai laifi in wata ba ta da lahiya yana iya zuwa ran da yake wurin ran da yake wurin ya shigo ƙarfe goma na dare ƙarfe goma sha biyu da zaɓi ya lullufe ta tana kira ne su ce a goma ba wancan bane lafiya sai shi su ta hama sai kira ta ke mai aiki ka yi mutu fice ɗakin sannan ciyarwar ni ga damu wallahi ce cikina mai tsanani ga damu to ai zama bai sa ba ta mu ta ke kuwa sau ta kirke ta mu ta kirke a ba ku saurara ba su yi ba a ba matsala ba ce yan ba su yi yan eh, ba su yi sai ne cikin da ya murta ya ce da ɗakin ko an zauna ga sunan sun tsare goma sha ɗaya har goma sha biyu ko iskoci gare ta sun tashi suna ta yana mata ya ko sai a bari sai ranar da a ranar aikinta sai ma ki hauha ta ta ta ta ki karkace da nuka eh idanun su yi miki jawo ko ba haka ba ita ga faɗa ba sai yaro ya ga ce ma wance da wata ta zaɓi ka dami kai sama ta kan hannuwa ta haka ta ta ga da shi ta rike shi haka wadda so ba daɗi ga azun ba ai an yi miki jiya ce ba ba kin sigare ki ba in ku asibiti kice a an ka ce asibiti tun ƙarfe goma sha ɗaya ke ɗakin ta an ka asibiti da ke sai da sa ya ta waye ba a dawo ba sai ki to ga kwanan wanda ya samu matsala don haka za a je a sake masa abinta gobe da dawo ki kuma naki ah, duk kwanan da ya samu waɗanda tasgoron awanni sun sha ɗewa ba ka dawo kuna asibiti in ku ci cewa ah, wala ni ban da matsala ni ba komi na ba in ta ce wata da sisa ko ko shi gani ita ku da Allah Allah ya gare abinda dai ake so ga namiji adalci adalci na rabon kwana ya yi muku adalci rabon kwana shi ake ya yi muku adalci na rabon kwana wasu abubuwa kuma in ya ji tsoron Allah Allah ya gani in bai ji a bari Allah ya gani duk abin da yake yi Allah na gani وما تكون من نجوى ثلاثة إلا هو راجوه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو راجعهم ولا خلفة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم so duk da abin da mata ka yi na makirci daga sisa su da Allah mm. shi ma namiji shi da Allah ke san wata abin da ta so abin da ya waru nan ta kulle ta faɗa ma ta kawai ki ai kaza da yawa da gidanmu shekarun da daga nan ne san ɗaya nake in wulaƙanta. wata gwada ce wallahi gidan ga ke kasa gidan da ta yi shekarun karan gidan da ta yi shekarun sai na wulaƙanta ne, sai na to da sai bismillah to da ta ne Wulaƙanta in za ki iya shi dai namiji ya yi tsoron Allah ɗauko ta kai ɗauko ga kai duk amanar Allah a ji tsoron Allah kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake adalci tsakanin matan shi duk namijin da bai ji tsoron Allah ba ya ɗauki zalunci yana yi wa mace ranar kiyama zai tashi sashin jiki ne ya shai ita alama da kare mutum kiyama yana tsaya sashin jiki ya mutu kawan mai ciyon mutuwar sashin jiki bai adalci wata zace wai malam ko anya wai akwai namiji adali na ce ki a baki dace ci ba tambayi mata wallahi akwai akwai namiji adali akwai ke da baki dace ki ta so Allah shi da miji wani karara ran aiki da ranar aiki sai ke kashe abinci ke komai ya zo ɗakin ya ci abinci ya yi gashi ya yi komi daga jafi to sai da sai ya je ɗakin wancan ƙarar kina shi kina kan tsanin shi ita yi mai addu'a Allah shi ya ka la'alla ba za ba ilin wani asiri an kai mai ilin ta da wani turare yana cikin ta abincin ya shaƙai ilin ta ba ya ɗan wani soɓo ya sha idan ta sami wani abin sawa ya an sai ce shi mai addu'a Allah ya raba shi da wannan ɗabi'a Allah ya gane da shi ran da ya gane za ki ji daɗi Allah ya samu daɗi ina jin nan za mu tsaya aka ce wa ya tsofa alaina jami'an fa yadda nomi kullum ra'atin manzo Allah na kusantuwa kowace mace daga cikin matarsa min gairi masifin. ba tare da kwanciya da ita ba hatta ya buluga ladi wa yau ma ga wanda yake yinin ta ne fa ya bi su inda ha ishfa na aure. haka za Allah yake adalci tsakanin iyalansa Allah ya ba mu shi kwankwatar sa adalci tsakanin iyalanmu duk wanda ya zalunci ya ga sakamakon zalunci Allah ya sa mu dace nan za mu tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nufin ya wani da bakin da kawo na zuwa kuma yana da zai da su kuma da samun ya wani da wannan ala matsala da ne. Da ba a kuma tana cewa